yawwa <laughs> karka yadda eh karka kuskura karka amincewa kanka ka kuma ka amincewa zuciya ka amincewa rudin shedan karka yadda ka ce kaje kaje kaje kaje ka gama noma in ba ganin ka kai kaje kunya karshe ba idan ba gani kai ka kai kunya karshe ba wallahi baka gama noma ba yawwa saboda haka <laughs> mutane a tattara nutsuwa eh kar a yadda ce an gama noma in ba mutum ganin sa ya wuce kun kunya karshe ba yawwa kowa naka waye bai san ganin ka mar zagin kare dangi idan ya tsiyaye kan ya noke hawa birma sai da tsani ruwa sai an kura ba gaskiya ne sannan uban da ya ce bai san ganin ka farko za na fara fala suna da kurmutin gokin tashin yankin da makar dantam yarga de gade yarbotam arbotam tukfaro mamma alayya homma gogotam sai ni dab dab dab ku ku ku kinga ma da ku da ka kuda da mutum ba dan ban dan bura butan bura bu ku da kuma har magariyar ku da kuma ku da ku da kuma dantam na karame dolo dolo na dangar na kuɗin na yi rai na ɗebo kudoki na yi wasu yambacin mai tarin da ta yi loki ga mangal ya yi lodi ga dangote ya yi lodi na je leda ziyara amai da gudawa ta ta wani har na daure a leda da na je kan tsohuwa duk kuman da ya ce ya daina sallau malam can na ga kai wawan zama ai wanda kai na leka na aka so don saniya ne daga yaro kwandane ne yana kallon tabar sigari cikin gasu country people, how una dey na me dem dey call sisi pepeye on top wazobia fm 95.1 na me dey dey with ajebo beta pikin billy zimzim and also aboki da area fada and i dey here with beta person you know na arewa una sabi salaukowa eh, muna tare shi kenan wuci gaba